tambayar da ake da Allah karatun da an ka yanzu da da mace wadda an ce idan ta haihu ta samu daya biyu ko uku ko wasu mata sai daga suna laɗewa da nan kuma suna kyanwa mazan su da'a da tunanin idan sun kara riga sun sa waɗannan ɗaya su ne shi nan sun barra da shi ne ka magana in ɗayan sun mutu sai su kawa mazan su ɗa'a waɗanda suke tare da su za a wani sun fi yi ofani da wannan dama ta wai mutum ya shi wani bai a ba kuma haɗe da a kan shi nan to da ko ya kasance za ta wani wanda ya wani kuma shi ya cewa wato da zan ko wani wani kunshiwa wani don su gida za a mara tun ba ta an tafi da zaune da zan ko wani su ta wani su gida don kuma ya yi da annan ذهبي والمينا وإنشاء مضمونة تشينا من أما لشيء الكتاب آه لذلك أبدا أن لا تزاك كامو to kada samu ne amma sai wani ba kai gangan ci ba kada shi ta tsawa ta ma ki tsawa ta ma ki wai kada za ka samu lada za ka samu lada kana dai gwan da kai sai ka dai gwan da shi ba mu ki dai ba duk aikin da aka yi ana yi a samu lada to shi ya samu lada ne kuma ya kan ka imam da ya kan ka ita ne da mun gani an yi bayani a kan cewa duk aikin da aka magana da da'a da aikin da aka magana da da'a da cewa wanda ya haji shi na kumawa hanyoyi wanda zai hukumi ku dan kada ma yi sa yi shi domin wannan sai wanda ya kasance ya yi haji nan ya kai da ku ya duke shi na da'a hanyoyin shi wannan da'a shi ka kawo ne wannan lamun don a cikin kaga ga mutum da nabi duk wanda ya da alƙawari shi ba da dina kan wata da'a to shi ba sai ya duke akan da'a shi da ta kanka wani suna tambaya a kan tarihi na aliyu al'awar to aliyu al'awar ɗin ainihin mutum na wanda ya kasance al'amari na ban mamaki saboda ya tashi bai ka taba kowa ba haka Allah ya kashe shi malam ya tashi kuma ka kashe malam tun wani sa makanci mai hankali mai kamar shekara biyar tun lokacin da suka ilimi na duniya gaba ɗaya ba wani ɗan yana bai da ɗan yana hawa shi ne cikin waɗanda Allah ya ba ilmi su ta tun ko wani ya ana samun ya haka akwai shi wannan akwai tsarin wasu wanda yi kuma yi kuma da shi ba bai karatu ba ana samun tsarin shi akwai wannan ne wata lafi yau mahmudu an hajji wani an na kashe bandi an na kashe bandi wanda mutum tsarin kuma yake kwaɗi da a kwaɗi da biya وما إن الذي لا يسمن بسنة إلى به تفسير ما يروم كمجلد فيه لا إيه وصدع عن تقول من كان يسمن الكشف بلا شكاء إشمالنا ده من الشكاء الثمانين وكتبوا ثمانين وكتبوا من كان يسمن الكشف وشي إلى إلى بسنة للشيء wanda ya kasance ma don ma'ana na duniya amma gun ba su zafi kowa ba irin su annu alhawas irin su wannan mutum lahi ibn mahmud an na da wani a amerika mai ana yi a nahari wani an kya da wannan ya ka da su yi wanda wuta za ka yi mamaki saboda duk da ba da yi kowace ba tsara da fasara ta da farkon da farkon fatiha har zuwa bakara har zuwa lafiya kowace basmala cikin basmala za a gane abin da sura za a kanta suwa da basmala zai fara nama kafin sura kuma sannan ya wuce ta ne ne ba da ya kanta wuce wannan ilimin da ake kare kai ne wanda alƙur'ani shi ba dai kuma su wani duniya sun ce ba ka rasa mu wanda ya tsaki da fadara ƙur'ani da sabu shi ne kuma sannan babu wanda ya zafi kyawu kuma bai zafi kowa ba idan ya ƙare ya ce fatiha bayan ya fasa da barbara sai ya ce fatiha to in ya ce fatiha din nan cikin fatiha ne ko zai shi ƙara haka zama da zuwa da kasuwa to kuma wanda ya ce shi zafi a mutum rani to sai ya يعني سؤال لنا إذا تسيب ولا مثلا أكيد تسيب ولا مثلا حتى يحيي لك هذا السيء وشي ما أجل هذا الوقت بل يفلا أتوب قوابا ما لم يسأل يحارش على منا كل مثلا وقت كل كل لما تتكلم معلومة فلسدس لا أقام أدين عن الله شيء بيان كذا بيان المعلومة عشان كثير أدين المعلومة ليس كذا أدين المعلومة ليس كذا شيء أدين هي لو عشان تدين هي كاو آلاء مبتدئين بعدين aya mai bukatar bayani a kan samu to sai wasu duk ba ta yi da malum masu kace gare ka sannan a shi ku shi tafi shi ku shi wada abin da gani bayan wannan to wannan an ce shi alim a akwai bayanai da yawa kwarai da gaske